Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata biyar ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya bayan matakin da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya ɗauka na baiwa al'ummar jihar umarnin neman lasisi su mallaki bindiga don kare kansu. Gwamnatin jihar ta sake jaddada matsayinta na janye labulan sulhu tsakaninta da 'yan ta'adda. Za kuma ku ji cewa a Nijar matasa na jihar Diffa suna nuna damuwarsu game da rashin komawa ayyukan mahakar man fetur ta jihar. duk da matakin da gwamnan jihar ya ɗauka don komawar su Muna kuma tafe da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. rasha ta kaddamar da wani gawurtaccen farmaki a yau dinnan kan slovenia da ke gabashin ukraine a cewar magajin garin yayin da rashar ta shiga farma lardin donetsk bayan da ta yi nasarar kwace lardin luhansk mai makwabtaka da donetsk din a wata hira da gidan talabijin din ukraine magajin gari vadim ya yi kira ga mazauna birnin da su gudu 'yan sa'o'i daga bisani sai ya canza ra'ayi ya buƙaci da su nemi mafaka gabanin mamayar da rasha ta yi sama da watanni hudu birnin na dauke da mutane wajen dubu ɗari da bakwai tuni bindigogin atilare suka fara barar da birnin a cewar liyak a wani gargadi ya ce barin wutar da rasha ta yi ya ruguza gidaje arba'in jiya litini a shafin facebook a yau dinnan talata liyak ya ce wani mutum ya mutu kuma wasu guda bakwai sun samu raunuka bayan da bama-bamai suka fada kan babbar kasuwar birnin Yau Talata wata 'yar ƙasar Ukraine ƙwararriya a fannin lissafi mai suna Mariana Vyazovska ta zama mace ta biyu a duniya da ta samu lambar yabo ta Phil Medal wadda ita ce lambar yabo ta Nobel a fannin lissafi. Vyazovska ta karbi lambar yabon ce a wata hidimar da aka shirya a birnin Helsinki na ƙasar Finland tare da wasu masana ilimin lissafi su uku wato da Hugo Dominil copin ɗan shekaru 36 da ke jami'ar Geneva da wani ba amurke dan asalin kasar koriya jun hu mai shekaru 39 wanda ke jama'ar princeton da kuma wani dan burtaniya james maynard da ke jami'ar oxford ƙungiyar ma'abuta ilimin lissafi ta ƙasa da ƙasa wadda ke bayar da lambar yabon ta phil medal ta yi nuni da gano wani lissafi da Biozubska ta yi wadda farfesa ce a cibiyar fasaha ta tarayya ta Swiss da ke Lusan ta yi a shekara ta 2016 lissafin da ta gano ɗin ya tabbatar da hasashen da wani bajamushi mai ilimin kimiyya johannes skebler ya yi shekaru 400 da suka gabata ma'aikatar tsaron birtaniya yau talata ta ce tana ganin rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan ɗaukacin lardin luhansk da ke gabashin ukraine a yanzu ma da take ƙoƙarin mallake lardin donetsk don cimma burinta na mallake lahirin yankin donbass salon yakin donbass na cike da salon dannawa gaba sannu a hankali da kuma amfani da ɗimbin bindigogin atilari da rasha ke yi tana kwantar da garuruwa da birane a cewar ma'aikatar a wata takarda ta ƙara da cewa kusan dai shakka babu wannan tsarin za ta ci gaba da amfani da shi a gumurzun yankin donetsk shugaban rasha vladimir putin ya ayyana nasarar kwace lardin luhansk jiya litini yayin da sojojin ukraine suka janye daga fagen dagarsu na ƙarshe a birnin lysychansk ukraine ta ce yanzu sojojin rasha na so ne su danna zuwa sivas fedoriska da kuma bukmut duk a yankin na donetsk waɗanda kusan rabinsu na ƙarƙashin ikon rashar ana kyautata zaton yau talata mambobin neto za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen finland da sweden zuwa cikin kungiyar ta kawancin soji kasashen biyu sun miƙa takardun buƙatar shiga kungiyar tun a watan mayu inda suka kawo ƙarshen da matsayin nan nasu na 'yan ba na, ganin rasha ta mamaye ukraine bayan an rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen biyu kowace daga cikin kasashe mambobin neto talatin za ta tabbatar da shigar su kungiyar ne bisa ga irin tsarin ƙasarta. da finland da sweden duka suna da tarihin aiki tare da neto a matsayin ƙasashe ƙawance. ciki har ma da halartar tarukan neto da kuma shiga atisayen soji na neto A ƙarshe ƙasar Faransa yau Talata ta ce ta kwaso wasu yara talatin da biyar da kuma uwaye sha shida daga wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya. Wata takardar ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce an miƙa yaran ga cibiyoyin kula da yara kuma za a riƙa kula da lafiyarsu. Ma'aikatar ta ce su kuma uwayen za su fuskanci shari'a. Dama ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da rundunar sojin gamayya da amurka ke jagoranta sun yi kira ga kasashe da su kwashe mutanensu waɗanda au sun je ne don shiga kungiyar isis su yi yaƙi au an haife su ne a wurin yayin da ake yaƙin. da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya bayan matakin da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya ɗauka na baiwa al'ummar jihar umarnin neman lasisi su mallaki bindiga don kare kansu. Gwamnatin jihar ta sake jaddada matsayinta na janye labulan sulhu tsakaninta da 'yan ta'adda. Sai dai wasu masana na cewa hakkin kare rayuka da dukiyoyi na kan gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi. Ga wakiliyar murya Amurka Halima Abdurrauf daga Abuja da ƙarin bayani. Ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata ne labarin yadda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa al'ummar jihar umarni da su shirya don fara neman lasisin mallakar makamai don kare kansu daga 'yan ta'adda ya karaɗe kafafen yada labarai inda gwamnatin ta ce a shirye take ta haɗa gwiwa da kwamishinan 'yan sandan jihar da ya bayar da lasisi ga duk waɗanda suka cancanta mai buƙatar samun irin waɗannan makamai don kare kansu. Sai dai bayan fitowar wannan sanarwa kan matakin al'umma a ciki da wajen jihar sun yi ta tufa albarka. albarkacin bakin su inda wasu ke marhaba da shi wasu kuma ke cewa matakin ya nuna gazawar gwamnatin jihar ne. Malam Kabir Adamu masanin sha'anin tsaro ne a Najeriya. Wato akwai ta hanyoyi da yawa da za mu iya diba wannan matsalar wadda kuma kowace ciki hanyar gaskiya ba za ta magance matsalar tsaro da ake da shi a zamfara ba. Don matsalar tsaron matsala ce wadda ta ke da nasaba da zamantakewa da kuma rashin ingancin hanyoyi na magance rashin daidaituwa na siyasa. Duk da cewa ana ci gaba da cece-kuce akan matakin na gwamna Bello Matawalle shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a baya-bayan nan na hukunta 'yan ta'adda masu tseguntawa 'yan bandiga da sauran miyagun iri Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi ya ce. Wa'annan abubuwan da suka fito wala an fara samun su domin suna nan sun fara zuwa suna neman a yi sulhu. Akwai wani gari mada inda suka je suka wace garin je a yi zaman sulhu da suwa da mutanen gari sun ce za su aje makamai amma halin da muke ciki a a zamfara mun jaya labalin sulhu babu sulhu tsakanin mu da kowane dan ta'adda akwai ma da ake so a yi ma wata doka ta panel court ta shari'a ta shekarar dubu biyu wadda tsohon gwamnan jihar zamfara a masani riman bakuri ya kafa wanda za a hito da wata kotu ta tafi da gidanka wanda nan take da an kama ka za a yi maka hukuncin da doka ta tanada a yi maka shi a bangaren shari'a kuma masanin kundin tsarin mulki a najeriya kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo cewa ya yi al'amuran magana wannan rashin tsaro akwai nauyi na shugaban kasa akwai nauyi na gwamna saboda sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban kasa shine babban kwamandan askarawan sojojin Najeriya sannan kuma ya bashi dama shine zai shugabanci taro taro da kuma rundunoni wanda yake ya shafi harkokin tsaro. su gwamnoni suna da haƙƙi saboda su ne shugabannin tsaro akan haka ne ake ba su security board. Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Zamfara na sake jaddada cewa a shirye take ta sauƙaƙa wa mutanen jihar musamman ma manoma wajen samar da makaman kare kai don su ci gaba da gudanar da ayyukan su na yau da kullum. Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulrauf. To a Nijar matasa na jihar Diffa sun nuna damuwarsu game da rashin komawa ayyukan mahakar man fetur ta jihar duk da matakin da gwamnan jihar ya ɗauka don komawarsu. Kamfanin na haƙo man fetur a Diffa ya dakatar da aiki ne a jihar tun ranar 8 ga watan Fabrairun 2015. ya kuma koma da magaran sakamakon rikicin 'yan boko haram wakilin murya amurka da ke diffa abukar isa ya aiko mana da wannan rahoton dai rana takwas ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da goma sha biyar ne hukumomin jihar Difa suka ɗauki matakan hana wasu ayyukan da matasan ke dogara a kansu saboda dalilan tsaro inda tun a wancan lokacin matasan jihar ta Difa suka shiga halin zulumi na rishin aikin yi inda farko ma kamfanin man fetur ne ya fi ɗaukan matasa aiki amma kuma ya maida mazauninsa a damagaram abin da ya ƙara rura wutar tashi hankalin Boko Haram ganin irin korafe-korafe koken da matasan ke yi da kuma girman bukatar tallafa musu yasa gwamnan jihar difa isa lamin ya rubuta wa ministan man fetur takardar bukatar ganin kamfanin hakar man fetur da dangoginsa su dawo difa abinda yasa shi ma ministan man fetur ya rubuta wa babban darakta mai kula da kamfanin cnpc ya maido ofishinsa difa Bayan haka shugaban majalisun jihar Difa da sunan dukkanin shugabannin gundumomi da ma majalisun jiha suka rubuta takarda don neman kamfanin ya dawo Difa. Sai dai har zuwa yau shiru kake ji. Akan haka ne matasan jihar Difa suka nuna damuwarsu. Ga ma abin da wasu shugabannin matasan ke cewa. Eh, sunana Usman Ali, sanin kanka ne can kwanakin baya akan ba ɗaukan mu aiki. Mun tashi mun tada tarzoma wanda ya tada ma kowa hankali a kasar nan. to ba ma son ta kai mu ga har sai mun tada tarzoma nan gaba muna so a duba a gani wai su mutanen nan wa suka yi hin karihin gwamnati ne suka yi ko sun yi ƙarfin mutane ne a nan garin akwai gwamna akwai president na conseil regional shugaban kasa ma zo ya kwana a su awa da za su ce busa ya kwana a sun yi shugaban kasa ne ko sun yi gwamna ko sun yi president na conseil regional ko sun yi merorin mu da suke nan kenan wannan yake nuna ba wai tashin hankali bane hana su zuwa a adi wacce busa su matasa kullum kuka suke suna ta ya za a dinga tona fetur a cikin jihar su amma su ba dauke su aiki kullum wurin suke taya suna cin albarkacin mu sana'i to kenan kiran da muke yi ma gwamnati lalle wallahi gwamnati sake ɗiban mu da idon rahama. Bincike dai ya nuna cewa daga farkon wannan shekarar ta 2022 kawo yanzu kimanin matasan jiha Difa dubu uku suka yi rajistar neman aiki a ma'aikatar da ke kula da samar da aiki ta jiha Difa abin da ke nuna halin da rukunin matasa ke ciki a wannan yankin. Lawan Karimu shugabar wannan ma'aikatan. To muna samun korayi da yawa na suna ɗaukan ma'aikata ta wani tsari. Kinan da aikin da adda koyi a nan zai kamata a ɗauke a biyo da kawo shi nan mu gan shi misali ne zan baka akwai matashin da ya ajiye takardun shi tun 2019 aka zo 2020 ba a kire shi ba 2021 ba a kire shi ba aka kara wata shekara ba a kire shi ba mu sai mu rasa abin da za mu gaya matasan nan daga nasu wajen kowane dubaru ne hukumomin jihar difa suke yi don ganin kamfanin man fetur da dangoginsa su dawo jihar ta difa ko rojidala shugaban majalisu na jihar difa muna nan gayi eh, tare da gwamnan jihar duk iyaka kokarinmu don a kawo kamfanin na wanda suke dauka yara eh, na aiki masu rekrutament a su na jiha su dauka yara don eh, mu samu zaman lahiya. Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Abubakar Isa to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. A yayin da hukumar zaben Najeriya ke ci gaba da aikin ba da katin kada ƙuri'a a Najeriya domin tunkarar babban zaben ƙasar da ke tafi a shekarar baɗi, ƙungiyoyi da masu ruwa da tsaki a yankin arewacin Najeriya sun dukufa wajen faɗakar da al'umma mahimmancin karɓar katin zaben ga waɗanda shekarunsu suka kai goma sha takwas. akan haka ne ma wata kungiyar siyasa mai goyon bayan bola ahmad tinubu a zaben shekarar ta 2023 da kuma honorable umar bago dan takarar kujerar gwamna a inuwar jam'iyyar apc a jihar niger ta shirya wani babban taro a mina domin faɗakar da matasa da kuma mata akan yin rijistar zaben Alhaji Isa Sidiri Jau shine shugaban wannan kungiya. mu gaya ma jama'a muhimmancin katin zaɓe duk yadda kake son ɗan takara in baka zaɓe shi ba aikin banza ne kuma ba za ka zaɓi ɗan takara ba sai kana da katin zaɓe to akan haka muka ce ya kamata mu zo mu yi godiya kuma mu yi faɗakar a je kowa je nemi katin zaɓe wanda bai da shi ya nema in kuma ka nema kai kira ga wasu su nema Eh, Kuma yanzu kun gamsu da yadda jama'a ke karɓa wannan katin zaɓe. Kafin yau ba mu gamsu ba, shi yasa muka tashi tsaye muka yi ta faɗakarwa shi ne ma ya sa dalilin muka ce to maimakon mu yi shi ɗaiɗaiku eh, eh, wato individually goma mu haɗu taro mu haɗa gagarumin taro don saƙon ya je har ƙasa. To yanzu dai mutane suna nan dai suna yi daidai gwargwaro fiye da da kafin mu fara faɗakar da ku. Gwamnatin Neja ta ba da hutu har na kwanaki biyu akan wannan katin zaben nan saboda ma'aikata su samu dama zuwa karba. Wannan mataki ya kuke kallon shi? Eh to gwamnati ta kyauta kuma ta yi abin da ya kamata ta yi. Amma abin da muka so da akan ce ko ana da kyau a kara da wanka. gwamnati da tura mutanen ta ba da dama ya kamata da an samu dan wani tallafi an ba jama'a nan musamman jami'an gwamnati sun je shi zai kara ba su kwarin gwiwa su kara shiga sako-sako lungu-lungu amma duk da haka babu laihi shi yasa muke kira ga ainihin masu hannu da shuni cikinmu su taimaka su ɗauki nauyin wani abu a madadin gwamnati wanda yake gaskiya akwai kalilan daga cikin mutanen mu suna yi sukan yi irin ɗauki nauyin ba da ko kuɗin mai ko mashin daidai inda su yake domin a je lungu-lungu a yi. A baya dai an yi ta yin korafi tare da nuna rashin gamsuwa akan yadda al'ummar yankin arewacin Najeriya ke yankar katin zaben. To amma ɗaya daga cikin mahalarta wannan babban taro. Shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya a jihar Niger, Dr. Isa Adamu ya ce an ɗan samu canji a yanzu. a shi katin zaɓe shine mabuɗi da zai baka dama ka raya abin da kake so a ranka ya zamanto ka samu biyan ka to don haka muna taro ne don mu kira ga dukkan masoya bago dukkan 'yan najeriya kowa ya fito ya je yanzu katin neman zaɓe don ita ce kawai za mu amfani da ita mu kawo sauyi a ƙasar nan ko kuma mu tabbatar da wa'anda muke so Allah ya ba su mulki a ƙasar nan gaskiya a sati ɗayan da ya gabata daga ran da aka ƙara ranaki zuwa yau an samu yawaitar mutane da yawa da suka fita kuma na tabbatar maka da akwai irin wannan tsari tsare-tsare da wasu ƙungiyoyi da yawa da ita da gwamnati ta yi ya taimaka wajen ah, fiddo da wannan dama da aka samu saboda haka ina tabbatar da insha Allah kamin dai a rufe kusan kowa zai samu katin neman zaɓe. Niger nan na da kalubale musamman abin da ya shafi tsaro da sauran dazuzzuka tana da yawa. ya za a yi ku cimma nasarar da kuke so wajen ganin jama'a sun karɓi wannan taki wajen abin da ya shafi tsaro na tabbatar da hukuma za ta yi duye da daga ya dace daga cewa mutanen da suke wannan wajajen sun samu katin eh, zaben sun Allah ya yarda amma kun gamsu da aikin ita hukumar wasu na ganin ya kamata a ce ta kara gaskiya ita hukuma akwai bukatar ta haɓaka gaskiya akwai matsaloli gaskiya sai dai ba a cewa ba ba a cewa ba a yi kokari ba a yi kokari amma za ka ga yanzu da yawan mutane suna neman ma kati zai aje tun daga safe har dare ba a samu ni mata na taje kwana min tafi tana zuwa kuma hayo bata samu ba ka gane ko su ana akwai wannan matsaloli da suke faruwa wadda ka baya da baya da aka iya eh, a hakuri za a yi a ga karshen al'amarin Mariya ko yan matsaloli gaskiya tunani sun yi fushi ma da butun siyasan nan suna kokarin bata ma wanda suke da shi me shawara ga irin wannan mutane aiki babban kuskure ne dan kasa ya hushi duk da yadda ake duk yadda aka yi duk yadda baka gamsu ba wadana za ka zo gamsu ai tafiya ake yi kuma tafiyan tana daukan gyara wata ran abin da ba a yi a yanzu a gashi in ka dubi zaben yake ce ai ya sauyin an samu sauyi da yawa yanzu ba wani dan siyasa zai je polin bote kawai ya je canza eh, zaɓe ko ya canza ƙudun da aka da a wani wajen zai yi wahala saboda ana samun sauyi da yawa za ka yan kasa su yi hakuri su building trust din su su yadda dai har yanzu insha Allah za mu kai ga nasara da ita. su ma dai kungiyoyin mata sun ce ba su gata zama ba duk da cewar matan ba a bar su a baya ba a wannan fuska in ji shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara a jihar Niger barista Maryam Kolo da ta halarci wannan taro na Minan. abin da zan ce ma 'yan uwana mata shine da Allah kowa ya ƙara ƙwarjini a fito saboda ka a ce an baka a baya wajen zafi ba abin wasa ba ne kuma muna so yadda muka saba da kwai da kwarkwata da waɗanda yanzu shekarunsu ya kai sha takwas sun isa su yi zaɓe don Allah da annabi duk su fito. Batun matan karkara musamman Niger nan wasu wurare na fama da matsaloli na rashin tsaro. Eh, kina ga akwai wata mafita da za a yi bangaren su? Eh, ai ko su din ma yanzu ai magana da na INEC kuma I think akwai mafitan da aka yi tsare-tsaren da aka yi waɗanda za a je musu a wajajen da suke duk inda suke a karkara din nan duk inda suke za a kai a je a samu a su ma su samu katin su don su samu su yi zaɓe. Matasa da ke zaman ƙashin bayan ɗorewar kowace dimokuraɗiyya To sai dai lokuta da dama akan bar su a baya wajen rashin yankan wannan kati na zaɓe. To amma ɗaya daga cikin jigajigan da suka shirya taron Alhaji Umar Baba Abubakar ya ce duk sanda suke yi ma ɗan takara to idan babu katin zaɓen ya zama shirme. Because uh, mun gan kana son ɗan takara duk son shi da kake yi idan baka da 'yanci da za ka mashi zaɓe son bai da fa'ida. to zai samu ka ce to ya kamata za mu create awareness ah, game da voter association wanda za mu fara daga zombi kenan insha Allah za mu je zon C kuma daga baya za mu je zon A bayan sallan Allah da so mu shine muka cewa mutane da yawa sun samu su wannan rajista saboda yana da fa'ida sosai an dace zuwa muka ce mu yi wannan fatakawa a yanzu dai a iya cewa hukumar zaben na da babban kalubale na 'yan gudun hijira da suka bar garuruwansu saboda hare-haren 'yan fashin daji a wasu ƙananan hukumomin jihar Niger. To amma hukumar zaben Najeriya ta ce akwai tsarin da aka tanadarwa masu irin wannan matsala a jihar Niger. kamar yadda jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben mai kula da jihar Niger Malam Abubakar Kuta ya tabbatarwa manema labarai a kwanakin baya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da mako na 26 kuma na karshe na teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Nijar. AS Nijilak ta wutar lantarki ta sha kashi ɗaya da uku a hannun AS Guard National du Nijar, AS Fan ta sojoji da Irana an yi ɗaya da ɗaya. Sai AS Sunidab da ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun AS Don ta Custom Racing da AS Police duka suna mai mai an yi ɗaya da ɗaya. Olympic ta yi mai tawa a kokana ta Arlet biyu da ɗaya. Sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta sha kashi sabon birnin mai biyu da uku a hannun GS Tawa. Sahel Sporting Club ta mai Tawa Sport ta zandar hudu da uku ta ɗaya dai a teburin Super League ta jamhuriyar Nijar ta kare ta wannan shekara ta bana AS Nishilak ta wutar lantarki da maki 57 ta biyu AS Duwana ta Custom da maki 53 Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 42 ta hudu AS Garde National da Nijar da maki 42 ta biyar Espoir ta zandar da maki 34 ta shidda AS Fanta ta sojoji da maki 32 biyu ta bakwai gs tawa da maki talatin da biyu ta takwas as Polis da maki talatin da ɗaya ta tara ita ce olympic da maki talatin ta goma sahel sporting club ta yamai da maki talatin ta goma sha ɗaya kokana da maki ishirin da tara irana ta goma sha biyu da maki ishirin da tara ta goma sha uku as sonidep ta man fetur da maki ishirin da shida ta goma sha hudu racing ta yamai da maki ishirin da hudu as sonidep da racing sun kwada a rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar nijar na Ligue National. A Ligue National ɗin a rukuni na ɗaya lantarki da Antanta Doso an yi ɗaya da ɗaya. Ɗan ƙasawa ta Maraɗi ta yi banza da banza da AS University ta yi mai. Sai Lada ta Difa da wa ɗan gurmu ta Tawa uku da biyu. Sonanke ta yi banza da banza da Liberty Wambai ta wa Azam ɗaya da nema. Rukunin na ɗaya na Ligue National na ƙwallon ƙafa Liberty ce kan gaba da maki 26 ta biyu ɗan ƙasawa ta Maraɗi da maki 23 ta uku Wambai da maki 22 ta hudu Antanta Doso da maki ɗaya ta biyar AS University ta mai da maki 21 ta shidda ita ce dan gurin mutatawa da maki 16. Zam ta mai tana ta bakwai da maki 14 lada ta difa tana ta takwas da maki goma ta tara ke da maki tara ta goma lantarki da maki bakwai a rukuni na biyu kuma jan gwarzo ta maradi ta wakan daji biyu da ɗaya sai etoile rouge ta ya mai ta shakashi banza da ɗaya a hannun gsa ta tawa nasara ta agades ta wa tagur ta doso uku da biyu ta lowa da zumunta kai, banza da banza alkali nasara ta zandar ta sha kashi banza da ɗaya a hannun ni'ima ta difa ta farko wannan rukunin na biyu na liga national na kwallon kafa ita ce ta gurta doso da maki 23 ta biyu jangwarzo ta maradi da maki 22 ta uku ni'ima ta difa da maki 20 ta hudu kan daji da maki 19 ta biyar zumunta ta mai da maki 16 ta shidda alkali nasara ta zandar da maki 16 ita ma ta bakwai etola larus ta mai da maki 16 ta takwas nasara agadas da maki 13 hukum gs a tattawa tana matsayin tattar da maki goma sha biyu ta goma talwa ta agades da maki goma sha biyu a kasar faransa ko a yau ne talata kungiyar kwallon kafa ta faransa ta paris saint germain ta gabatar da sabon kocin tacewa da christophe galce tsohon kocin na loge senis da lille ya karbi ragabar kungiyar ta paris saint germain ne a hannun mauricio pochettino da ya yi tuntuɓe a ajin yan goma sha shida na wasannin kwallon kafa na club club zakarun kasar kasashensu a nahiyar turai a wannan shekara bayan da kulub din na psg sha kashi da ci da uku a hannun real de madrid wannan ko bayan psg din a karawarsu ta farko yawa real de madrid din ɗaya da nema a barka de france a kasar faransa pochettino ya share shekara daya kacal rike da ragamar kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ta kasar faransa tsakanin euro miliyan biyar zuwa miliyan takwas ne kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ta kashe domin domin sayan kocin daga club din OGC Nice inda yake da ragowar kwantaragen shekara guda a nan gaba. A wasan sada zumunci na kokowar gargajiya kuwa tsakanin Senegal da jamhuriyar Nijar da Ingom da Kumbala Harunan Nijar suka shirya da taimakon hukumar kokowar gargajiya ta kasar an tashi da nasara Senegal ci biyu da daya da mutuwar tsaye guda sai dai zakaran jamhuriyar Nijar Isaka Isaka da yaki fitowa yin kokowar a cewar makusantan shi an shirya masa wata makarkashiya ne domin karya lagonsa kasancewa ya zama gagaraba dau a jamhuriyar Nijar a baya bayan nan a gargajiya in ji su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. Madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. rasha ta kaddamar da wani gawurtaccen farmaki a yau dinnan kan slovenia da ke gabashin ukraine a cewar magajin garin yayin da rashar ta shiga farma lardin donetsk bayan da ta yi nasarar kwace lardin luhansk mai makwabtaka da donetsk din a wata hira da gidan talabijin din ukraine magajin gari vadim ya yi kira ga mazauna birnin da su gudu 'yan sa'o'i daga bisani sai ya canza ra'ayi ya buƙaci da su nemi mafaka Yau talata wata 'yar ƙasar Ukraine ƙwararriya a fannin lissafi mai suna Mariana Vyazovska ta zama mace ta biyu a duniya da ta samu lambar yabo ta Phil Medal wadda ita ce lambar yabo ta Nobel a fannin lissafi. Yozovska ta karbi lambar yabon ce a wata hidimar da aka shirya a birnin Helsinki na kasar Finland tare da wasu masana ilimin lissafi su uku, wato da Hugo Dominil copin ɗan shekaru 36 da ke jami'ar Geneva, da wani ba amurke dan asalin kasar koriya jun hu mai shekaru 39 wanda ke jami'ar princeton da kuma wani dan burtaniya james maynard da ke jami'ar oxford ma'aikatar tsaron burtaniya yau talata ta ce tana ganin rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan daukacin lardin luhansk da ke gabashin ukraine a yanzu ma da take kokarin mallake lardin donetsk don cimma burinta na mallake lahirin yankin donbass salon yakin donbass na cike da salon dannawa gaba sannu a hankali da kuma amfani da ɗimbin bindigogin atilari da rasha ke yi tana kwantar da garuruwa da birane a cewar ma'aikatar a wata takarda To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar wa da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Sulemaniyaro nake muku fatan alheri. mu kwana lafiya ma'asalam.